demokradiyya a yau. Cikin shirin wa yake da iko a jihar Rivers ne bayan da kotu ta soke zaben gwamna wike. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba, kotun sauraron kararrakin zaɓe ta jihar Rivers ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Suleiman Ambursa ta soke zaɓen gwamnan jihar Rivers ɗin Yeso Wike ranar 24 ga watan Oktoba daga birnin Abuja. Shi dai alkali Ambursa shi ne mai gurbin alkali Mu'azu Findiga wadda shugabar kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya Madam Bulkacuwa ta cire shi. bayan ta cire shi ne kuma muke kyautar zaton ta ɗage zaman kotun daga fatakol zuwa abuja bisa dalilan tsaro amma babu bayani kan dalilan da suka sa aka cire alkali findiga. Mataki da wasu masu sharhi suke ganin ba a yi wa harkar mulki ta kowane fanni adalci ba, domin rashin faɗin dalilan da suka wajabta a ɗauki wasu matakai sai ya sa jita-jita ta maye gurbin gaskiya har a yi wa wasu rashin adalci. Ga Nasiru da Shimfiɗa. babu shakka soke zaben gwamna Nelson Wike da 'yan majalisar jihar ashirin da kotun sauraron karar zaɓe ta yi ya sanya jam'iyyar PDP kiran taron zauren shugabannin jam'iyyar. inda jam'iyyar ta yi zargin gwamnatin apc na amfani da kotuna wajen kwace mata jihohi da neman mai da najeriya ƙasa mai jam'iyya ɗaya gwamna nelson wuke da yake jawabi bayan sanar da soke zaben nasa da nuna tun da sun ɗaukaka kara yana da yakinin kotu za ta sauya hukuncin alƙalan kotun sauraron karar zaɓe da ya ce an yi musu durmuƙyal dan takarar apc da kuku fita said na farin ciki da sakamakon shin me ake sa rai ko jama'a ke cewa ne akan wannan hukuncin Hassan Umar Faruk na daga 'yan jarida da ke halartar zaman kotunan sauraron kararrakin zaɓe da ke zama a Abuja. Ba wani abu mamaki ba ne wato bayan da aka soke wannan zaɓe 'yan san ya ɗaukar ƙara zuwa kotun ɗaukar ƙara kuma ina ganin kila in ba su samu nasara ba kamar yadda suka yi a waccan ƙarar da suka kai na magana hurumin ita wannan kotu ba ta da hurumin ta zama abuja har ya kai kotun koli to ina ganin wannan shari'a ita ma za ta iya kaiwa wannan mataki To, me yasa gwamna Wike yake ci gaba da zama kan kujerarsa duk da cewa kotu ta soke zaɓensa kuma ta ce a yi sabon zaɓe nan da kwanaki casa'in? Wannan ce tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman. Za a samu ansan nan a kashi na ɗari biyu da tamanin da biyar, ƙaramin kashi na ɗaya biyu da na shida cikin baka da bakwai na tsarin mulkin Najeriya, wato kashi ɗari biyu da tamanin da takwas. haka kuma za a samu wannan amsa da kai tambaya a kai na waye ke da iko yanzu a jihar rivers karamin kashi na ɗari da arba'in da uku karamin kashi na ɗaya da na biyu na dokan zaɓe na ƙasa wato in ka koma cikin tsarin mulkin najeriya inda na yi bayani kamar da ka yi bayan ka ambata shine kotun zaɓe tana iya rushe zaɓe na duk wani wanda aka zaɓe shi ko ɗan majalisar tarayya ko kuma ɗan majalisar jiha ko kuma gwamna in aka tabbatar da hujjoji cewa zaɓen da aka yi nashi bai bi ƙa'ida na na shari'a ba in aka rushe zaɓen wannan gwamnan ko ɗan majalisa to yana da zaɓi shi wannan gwamnan ko ɗan majalisa wato cikin kwana ashirin da ɗaya daga ranar da aka yanke hukunci ya shigar da ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya wato court of appeal kenan hmm. in ya shigar da ɗaukaka ƙara a court of appeal in ma bai shigar da ɗaukaka ƙarar a cikin kotun tarayya ba kashi na ɗari ɗaya da arba'in da uku ta ce in aka yanke hukunci ko ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka ƙara ba shi ɗin nan gwamnan da aka zaɓe shi aka rushe zaɓensa ɗin nan zai ci gaba da zama a kujeran gwamna ko ɗan majalisa har sai bayan kwana ashirin da ɗaya wato daman da yake da shi na ɗaukaka ƙara ya wuce daga ranar da kwana ashirin da ɗaya cika in bai ɗaukaka ƙara ba dole ya bar wannan kujerar. a yi zaɓe ko kakakin majalisa ya ɗau wannan kujerar ya riko har ranar da hukumar zaɓe za ta yi zaɓe. In kuma ya ɗaukaka ƙara hmm. kashi na ɗari ɗaya da arba'in da uku ƙaramin kashi na biyu na dokan zaɓe na ƙasa hmm. ta ce zai ci gaba da zama a wannan kujerun har zuwa ranar da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke hukunci. a kan ɗaukaka ƙaran da ya ɗin nan. Hmm. Wato, kamar nan za mu koma kashi na ɗari biyu da tamanin da biyar na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ba kotun ɗaukaka tsara dama cewa daga ranar da aka yanke hukunci, za a yanke hukunci ko kuma a kai da ƙarshe wannan shari'ar cikin kwana sittin daga ranar da aka yanke hukunci a kotun farko. Wato, in muka duba kamar yadda kai bayani a jihar rivers a yanzu haka an rushe zaben gwamna mai ci yanzu wiki tunda an rushe zabensa bisa ga abin da muka karanta a a takardu ya ce zai ɗaukaka ƙara mm. in ya ɗaukaka ƙaran to dole sai ranar da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya wadda take da kwana 60 daga ranar da aka yanke hukunci za ta yanke hukunci a kan shari'ansa in ta yanke hukunci to in an tabbatar da hukuncin da kotun kansa ta cewa rushe zaben da aka yi nan bai ba to dole sai zai fita ya bar wannan kujerar eh abbe bayanin da ake ta faɗa tun da ni ba cikin shari'a nake ba amma abin da muka karanta a cikin jarida ya ce shi ya ɗaukaka ƙara amma kamar da na maka bayani hmm. ko ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka tsara ba kashi na ɗari da arba'in da uku ƙaramin kashi na ɗaya na dokan zaɓe na Najeriya. Kar a samu giɓi wato vacuum kenan. Mm. Gyara da aka yi ma wannan kashi domin aka duba sauran dokoki na zaɓe na Najeriya da suka wuce a baya. Mm. Da tsarin mulkin Najeriya gaba ɗaya in ka duba daga farko zuwa ƙarshen shi babu inda aka saka irin wannan dokar wato a kashi na arba'in da ɗaya ne na dokar zaɓe shine na dubu biyu da goma shine aka shigo da wannan sabon sashashi ah, wanda ya ce in gwamna aka rushe zaɓen shi zai zauna a kujera ko ya ɗaukaka kara ko bai ɗauka kara ba sai bayan kwana ashirin da ɗaya hmm. lokacin damar shi na ɗaukaka kara sai ya yi in bai yi ba in lokacin ya yi to dole bar Uh, to a jihar Rivers shi kakakin majalisar shi kansa an soke zaɓensa da shi da wasu 'yan majalisa guda ashirin. Shin idan kwanaki ashirin da ɗaya mu'addara kwanaki ashirin da ɗaya ko wa'adi ya ƙare na dole wike sauka daga kan wannan kujera kuma babu kakakin majalisa na wa ikon hukuma a jihar Rivers za ta faɗa kansa. Zai koma kan alkalin alkalai wato chief joji na jihar na Rivers inda babu gwamna babu mataimakin gwamna babu kakakin majalisa ba mataimakin kakakin majalisa duka in ba sa nan to babban alkalin alkalai na jiha in ma babu babban alkalin alkalai na jiha za a samu mai rikon kujerar alkalin alkalai na jiha wato chief george kenan mm. acting chief george mm. shi zai rike wannan kujerar har sai ranar da aka yi zaɓe abinda tsarin mulkin najeriya ne bayani kenan hadi sabo Hajiya Suleiman zan sake tambaya wato bayan kwana 21 da yanke wannan hukunci ko gwamna ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka ƙara ba tilasta ya sauka kan wannan kujera a in bai ɗaukaka ƙara ba eh. zai sauka bayan kwana 21 to in ya ɗaukaka ƙara eh. zai ci gaba da zama a kan kujerar mulki har sai ranar da kotun ɗaukaka ƙara ko kotun koli ta gama sauraron ɗaukaka ƙaransa. To. A nan a jihar Rivers, in wuki ya ɗaukaka kara zai bar kujerar ne bayan an gama shari'a a kotun ɗaukaka kara an ce an tabbatar da hukuncin da kotun zaɓe na jihar Rivers ta yi. Amma in bai ɗaukaka kara ba, mm. to bayan kwana ashirin da ɗaya dole ya bar wannan kujerar don hukumar zaɓe ta yi wani sabon zaɓe. Kwanaki talatin da suka wuce ne Najeriya ta bikin cika shekaru hamsin da samun 'yancin kai. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Nasiru Adamu Elikaya da fassarar kuma da haka Allah ya kamo ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan makon. Sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasirun da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya.